dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin samai daga sai wanda ke jujjuya al'amura kamar yadda ya ga dama yana nau'anta ibadu ga bayinsa domin su samu rahamarsa su samu ‘yantawarsa su samu gafararsa musamman a wannan kwanaki masu albarka mun shaida Allah subhanahu ta'ala shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa da jujjuyawan al'amura. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda yake ‘yanta bayinsa a kwanaki na musamman irin kwanaki goma na ƙarshen wata Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ni'imominsa ga bayinsa kuma rahamarsa ta yalwaci fishinsa sannan yana buƙatan shigar da bayinsa aljanna. Shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi. cikin mulkinsa da jujjuya al'amura babu wanda ya isa ya taka masa birki cikin abin da ya tsara babu mai masa canji kuma babu gyara a cikin tsarin Allah muna godiya gare shi muna jinjina masa dukkan halittu na kwarai cikin sama da ƙasa suna godiya ga Allah mala'iku suna godiya ga Allah mafi girman godiya shine Allah ya gode wa kansa mun shaida lalle annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya aiko shi da shiriya ya ba shi fiyayyen littafi alqur'ani ya umarce shi da koyawa al'ummarsa dukkan nau'i na ibada domin su dace da yadda Allah yake bukata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu cikin watan Ramadan lokacin da goman ƙarshe ya shiga na Ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nade kafan wando ko a ce ya ƙara camkila wurjinsa domin mai domin ibada don neman yardar Allah babu abun da ya bari na alkhairi face ya nusar da al'ummarsa zuwa gare shi ko babu wani sharri face ya gargadi al'ummarsa kuma ya hane su daga kutatuwa zuwa gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyen mafi iya azumi irin yadda Allah ke bukata ya koyar da al'ummarsa tsarin azumi da kuma tsarin raya dararen Ramadan musamman kuma dararen goma na ƙarshen Ramadan Ira da amincin Allah su tabbata gare shi da bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ban tana tunatar da mu ne mahimmancin darare goma na ƙarshen ramadan malamai sun tabbatar da cewa inda a darare ne babu dararen da suka kai waɗannan darare goma daraja da falala da yadda ake riskar rahamar Allah subhanahu wa ta'ala idan a ini ne su ne ini da kwanaki na da kwanaki goma da ini goma na farkon zulhijja a cikin wannan darare na Ramadan waɗanda muka shige su yau muna ashirin da ɗaya ga watan Ramadan a cikin waɗannan darare Allah subhanahu ta'ala, yawanci aka fi tsammanin faruwar Lailatul Qadr duk da cewa tana iya faruwa ko da ba a cikin wannan darare ba amma dai hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam mafiya yawa sun fi ƙarfafa maganar cewa tana faruwa ne a waɗannan darare na goma na Ramadan. Amma dai ala'ayi halin, Lailatul Qadr tana faruwa ne a cikin wata Ramadan, ba dai a wajen wata Ramadan ba, ba gabansa ko bayansa. Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da dacewa. Lura da cewa waɗannan kwanaki suna da matuƙar muhimmanci, kuma suna da matukar falala. kuma kwanaki ne da suke zuwa su wuce ba sa zagayowa sai wata shekara kuma dukkanmu gaba ɗaya duk wani wanda yake rayuwa a duniya a yau ba shi da yaƙinin cewa baɗi ma yana ba maganan baɗi ba gobe ma baya da yaƙinin cewa gobe ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan asbahta zuri al masa in ka wayi gari kar ka yi tsammanin za ka iya kaiwa yamma in ka yammaci kar ka yi tsammanin cewa za ka kai gobe da safe duk da cewa dan adam mu muna da rauni wani sa'i mukan dan shagala ko mantawa amma duk lokacin da ake tunatar da mu za a tunatar da mu abu mai muhimmanci shine waɗannan kwanaki masu girman gaske waɗanda ake buƙatan a ƙara himma a cikinsu lallai ne an sani cewa bayan Allah ana ibada kala-kala daga wannan farkon wata tun kafin ma wata ya zo Allah subhanahu wata'ala ya hore wa wasu bayinsa tsayawa da jajircewa akan ayyukan kwarai amma fa shigowar watan nan ya sa bayan Allah sun fahimci cewa yana da bukatan su ƙara to a cikin watan kuma har yanzu shigowan goman ƙarshe yana buƙatar mutum ya ƙara ƙarawa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gufira lahu ma taqaddama min zambi shi an gafarta masa kasar ma in za a yi tashin alkiyama sai kabarin sa ya fara tsagewa ya fito shine na ɗayan fitowa kafin ma kaburbura su fara tsagewa aljanna ba mai shiganta sai shi ya shiga da farko ba za ma bude kofar aljanna ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso amma duk da wannan falala kuma Allah ya yafe masa duk abunda da ya na kuskure Allah ya yafe masa abin da bai yi ba ma Allah ya daidaita shi Allah ya yafe masa ya cika masa dukkan alkhairai amma duk da haka idan goman ƙarshe ya shigo na wata Ramadan matansa suke cewa radiyallahu anhunna ummahatul mu'minin suka ce mukan ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙara himma yana farkar da iyalan gidansa su himma su ƙara himma inda ba a ƙarisa ba na karatun ƙur'ani a dage a ƙarisa a cikin waɗannan kwanakin domin falalan da mutum zai samu in ya sauke a waɗannan kwanaki ya fi a ce ya jinkirta har sai bayan Ramadan idan mutum ya san cewa sai ya ƙara lokaci a lokutan da yake yi na karatun ƙur'ani, ko sai ya ƙara yawan abin da yake karantawa kafin ya samu ya sauke a waɗannan kwanaki to gaskiya ya ƙara idan mutum ya kasance yana salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daidai wani kidari to ya ƙara waɗannan kwanaki haka tasbihi haka hailala haka sadaka lalle ana yin sadakoki tun daga watan ya fara har zuwa rayuwar da muke ciki a yau bayan Allah suna kokari amma dai akwai bukatan a ƙara himma in ka ƙara cinowa ka ƙara bayarwa ka ƙara bayarwa sadaka a waɗannan kwanaki yana da muhimmanci a ƙara bayarwa akwai wasu bayin Allah akwai wani bawan Allah wani dottijo mu sani ba ko yana raye yanzu lokacin a Saudiya a Madina musamman in wayannan kwanakin suka zo to insha Allah ta'ala idan aka idar da sallan asham to yana ta yana raba sadaka yana raba sadaka yana raba sadaka har karfe ɗayan dare bayan Allah suna karba suna karba har da kuɗi sa kuɗi haka ake ba da su yana bayarwa yana bayarwa Ƙarfe ɗaya saura kaɗan zai rufe zai tafi kuma za a fara tahajjud a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an yi tahajjud to zai dawo ya dan huta zai sake koma ai sallan asuba yawanci yana kan farko a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi sallan asuba zai zauna a gurin yana ambaton Allah har gari ya waye har rana ta fito ya tashi ya yi na fili ya kuma ya wuce sai masu jidu kuma kuma kama ya je ya yi na fili ya yi na fili kafin ya gama na fili talakawa sun taru da safe kuma a kofar masallaci in ya fito ya rinka tambaya kai ne ya bukatar ka kaza ne wani ya ce riyal miliyan shida ne na bashi akan kudin kaza kudin kaza ya yi sani akan cek ya ce aje a biya wani ya ce kaza wani ya ce dubu kaza wani haka zai yi sai ya ce na gama da kowa e, ka gama da to Allah ya karba mana sai ya ku bayin Allah wannan wanda ba wai a zamanin sahabbai bane a'a wanda mun san shi ido da ido to mu kuma a yanzu mu ƙara waɗanda suke da manya-manyan shaguna akwai wani shago da na sani shi ma a Madina Goman farko na Ramadan za a yi discount 30% na kuɗin abin da ka saba saya yanzu ya dawo an rage 30 cikin 100 idan goma tsakiyar ta shigo sai a koma 50% idan goman karshe suka shigo takalman sallah wajen zuwa takalmin wato wanda da kudinsa 100% an rage 70% yanzu 30% ne za ka biya goman karshe ya shigo yana ta abun nan haka za ka shagon kawai kamar ana rabin sadaka haka mutane su zuwa suna ya kuma yin Allah lokaci ya yi da ya kamata mu rinka koyi da irin waɗannan ayyuka na alkhairi masu shaguna ba ɗamewa za a yi ba a a sassauta domin falala yan sassauta wa bayin Allah sai kuma Allah zai sassauta maka musamman a waɗannan kwanaki babu wani daga cikinmu da zai yi wani aiki domin Allah na tausayin wani wallahi sai Allah ya yi tausayin sa ranar tashin alkiyama wannan maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya tsaya cikin bukatar dan uwansa wallahi Allah zai tsaya cikin bukatar sa ranar tashin wa man satara mu'minan satarahu Allah yawmal qiyamah wanda duk ya rufa wa wani asiri a waɗannan kwanaki ko ma a wani irin kwanaki ne a duniya ranar tashin alkiyama Allah zai rufa masa asiri wa man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati wanda ya zama cikin bukatar dan uwansa ya tsaya masa bukata ta biya shi kuma Allah zai tsaya masa ranar tashin alkiyama sai bukatar sa ta biya bukatun mu ranar tashin alkiyama ko shine a shiga aljanna Allah ya sa mu cikin aljanna ya ku bayin Allah a ƙara himma a ƙara himma saura kwanaki kaɗan ba su kai yatsun hannaye mu biyu ba in an tara su amma da wata ne sun fi yatsun mu gaba ɗaya biyu sun kusan ninkawa sau uku amma yau suna ana ɗauka da ɗaya ana ɗauka da ɗaya har sun je ga kusan ƙarshe lallai ne ya ku bayin Allah a tsaya tsayin daka ɗan abin da kake da shi ka yi ƙoƙari ka bayar da wani abu daga ciki karkare na karka ɗauka sadaka da ake magana su allajiwa ne da allajiwa ne ake faɗa a allaji kai ake faɗa allaji kai kai ne ake so kai sadaka akwai na ƙasa da kai duk yanda kake ji akwai na ƙasa da kai ya ku bayin Allah duk wanda yi wani aiki na alkhairi wallahi wa kansa yayi wa ba kai wa kowa ba ranar tashin alkiyama za ka ga ladan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abin da kuka gabatar wa kawo kanku na alkhairi za ku same shi a gurin Allah ranar tashin alkiyama ya ku bayin Allah yadda kwanakin nan suka wulga cikin karamin lokaci da sauri kamar iddawan ido dalili ne na nuna cewa lallai kwanakin mu za su kare muna yaudaran kanmu ne in mun dauka akwai sauran lokaci a gaba sauran lokaci Allah kaɗai ya sani amma idan ka duba yadda kwanakin suka wulga ba tare da an ankara ba kamar za a fara azumi zai gashi ana magana za a kare azumi wannan yake nuna ma cewa duka a cikin kwanakin mu aka diba dukan mu nan a cikin kwanakin mu aka diba ba a cikin dattijan cikin mu masu shekaru ne aka rage kwanakin su ba har wanda aka haife shi kafin Ramadan shi ma an ɗaibi kwanakin sa a cikin waɗannan kwanaki da suke tafiya lallai ne ku sani cewa cikin abin da aka ɗiba na kwanakin mu ya nuna cewa ya rage abin da ya saura mana na rayuwa sauran abin da muke fuskanta babu wanda daga cikinmu nan ya san menene ya saura lalle ne a sani cewa wajibi ne a yi aiki aiki don gobe ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadi ya ku wadanda suka yi imani ku faji tsoron Allah kowace rai fa kai nazari ta duba me tai ne don gobe don gobe muna kusa da ita ita ce tashin alkiyama kafin ma tashin alkiyama muna dab da ajalin mu domin mai kwanaki suna gudu sama da yadda aka sani da mun san lokacin muna yara in an ce an kama wata ramadan sai ka ɗauka shekara ake kafin ana azu in ka kwatanta da kwanakin yanzu da yadda ake yi ramadan da in aka ce yau ɗaya ga wata ramadan ya kai a ce kusan shekaran yanzu ne ake yi a cikin azumi amma sai ga shi yanzu kamar sati ɗaya ma bai cika ba amma ana maganar azumi ya yi nisa lallai ne ya ku in Allah wannan yake zan nuna mana mu wa'azantu mu ƙara himma daga ƙarshe ya ku bayan Allah ku sani cewa muna da bukatan addu'o'i addu'o'i masu yawa babu wanda ya kai bukatan addu'a irin wannan lokaci babu wani musulmi da Allah zai masa baiwa da yawan komawa ga Allah a cikin al'amarin da ya sa a gaba na yawan yin addu'o'i face ya samu nasara a cikin al'amarin daga zaran kaga cewa Allah ya yi ka cikin waɗanda daga abu ya zo musu suke fara yin addu'a to ka gode wa Allah da yawa daga cikin mutane ba su suke iya cina cewa su yi addu'a don su koma ga Allah don samu biyan bukata ba lalle ne ya ku bayin Allah mu yawaita addu'a muna da bukatu kala kala muna da babban bukatu su ne muna zaune a cikin kasar mu cikin wata irin firgi rai ya zama ba abun damuwa ba zubar da rai da kashe rai da ɗaukar rai abu ne mai sauki a wannan rayuwa da muke ciki yau lallai ne mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata don ya faɗi cewa za a yi haka wannan abubuwa da suke faruwa wajibi ne mu yawaita addu'a Allah ya kawo mana karshen su ana satan mutane sama da yadda ake satan kaza ana satan mutane sama da yadda ake satan kaya mutum zai tura kayansa a mota bai tuna za a tare kayan a ɗauka amma in ya tura 'yan uwansa a mota yana fargaba sai ya ji sun isa ya ku bayin Allah wannan ba karamin musiba bane da tashin hankali da damuwa a tsakanin al'umma babu abin da zai iya kawar da wannan in ba Allah subhanahu wataala ba kuma lallai mu koma ga Allah mu yawaita ibada mu yawaita addu'a daren mu da ranar mu kananan mu da manyan mu dattijai da matasa maza da mata a yawaita addu'a Allah yana jin addu'a wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu ad da'i idza da'an yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun duk wanda yake bukatun ya je gurin Allah ya shimfuda hannu ya tambayi abin da yake so Allah ya ce kofa a buɗe take kowa ya shirya ya gaya wa Allah damuwar mu ta kai inda ta kai Allah subhanahu wataala ya fidda mu matsaloli sun yi yawa bangaren ilimi a durkushe jami'a kawai sai dai a shigo a fita ba abun da yake gudana a cikin ta sai dan abun da yan kalilan daga cikin mutane wanda ya zama musu dole suke dan zama a ofis su dan yi abun da ya sawwaka wannan al'amari ba karamin hatsari bane matasa tumbin da yawa nawa ne matasa da suke karatu da sauran mutane da suke karatu a cikin wannan jami'an kadai ya fi mutum dubu goma a wata jami'ar ya fi mutum dubu hamsin a wata jami'ar ya fi mutum dubu talatin a wata jami'ar an fi mutum dubu tamanin duka gaba ɗaya an rufe an tsaya an koma gida an zauna me ya kamata a yi ya kamata a yi addu'a abubuwa sun kai inda suka kai mahukunta su tsaya su kalli al'amarin da ake ciki su ƙara zagewa su ƙara adalci su ƙara tausayin talakawa talakawa su tsaya su koma ga Allah su yi abin da ya dace Allah subhanahu wataala ya samu gane Allah subhanahu wataala ya samu kare wata Ramadana lafiya kalau muna masu samun nasara da garabasan da Allah yake raba a wannan wata Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta wa iyayenmu Allah ya gafarta wa kakanninmu Allah ya gafarta wa malamanmu Allah ya sa mu da su muna daga cikin yantattu a waɗannan kwanaki masu albarka Allah ya yanta wuyayen zuriyarmu da iyalanmu da ƴan uwanmu Allah ya sa muna daga cikin yantattu a waɗannan kwanaki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 اعبدوا ربكم إن الله فتح الأبواب لعباده الصالحين يا من يريد الحاجات يا من يحتاج إلى بعض الحاجات يا من يريد أن يسأل الذي يقضي الحاجات فالأبواب مفتوحة والله سبحانه وتعالى يعجب الرقاب في هذه الأيام المباركة فلهذا ينبغي ويجب علينا أن نلح بالدعاء وأن نسأله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وذرياتنا وعمادنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وأخواننا وخالاتنا وجميع المسلمين إنه سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله ألحوا بالدعاء نحن نعيش اليوم في المشاكل الكثيرة التي لا تعد ولا تنسى وخاصة في شمال نيجيريا كل يعلم هذا وكل يعرف ذلك فلنلح بالدعاء لا مسلك ولا منجى لا منقذ ولا منجي من هذه الفتن إلا الله سبحانه وتعالى فنسأله ونلح بالدعاء نكرر ندعو نسأل ليلنا ونهارنا في سجودنا وفي قيامنا وفي قنوتنا وعند الإفطار أقسموا بالدعاء أيها المسلمون نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعتق من النار وأن وأن وأن وأن يرفع عنا البلاء والوباء والخلع والزلازل والمحن عن بلادنا هذه وسائر بلاد المسلمين إنه سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله أمركم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا على سيد الخلق أجمعين حيث أمركم بذلك الله سبحانه وتعالى فقال جل من قائل في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أتمم لنا رمضان بخير اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم عاكب رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من النار وعلمائنا ومشايخنا في هذه الأيام المباركة إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والمحن والغلا وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم يسر لنا أمورنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وخذ بأيدي رؤسائنا وولاة أمورنا للبر والتقوى ولما يكون خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أنزل علينا بركات من عندك في بيوتنا وفي أعمالنا وفي تجاراتنا وفي صناعاتنا وفي جميع حياتنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أعد علينا رمضان سنين بعد سنين اللهم أعده علينا سنين عديدة وأزمنة مديدة اللهم أعده على الأمة الإسلامية اللهم أعده على أمة الإسلامية وهي تلبس لباس الصحة والعافية آمنين سالمين مطمئنين غانمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم اللهم شكرا شكرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الدعاء يا عباد الله وخاصة في هذه الأيام المباركة إن الله يجيب الدعوات وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ألحوا بالدعاء عباد الله